بسم الله الرحمن الرحيم وما كان فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi البركة da muka taru a wannan masallacin mai albarka masallacin marigayi shek abakar mahmudu gumi rahmatullahi alai tare da malumanmu da alaramominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida ke rediyo social media fara iyaye mata ina mana gaisu islamu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a yau muna sha bakwai ga wata ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yau ya yi daidai da ashirin da tara ga watan hudu miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna fata Allah shi mu jagora a cikin wannan karatu yau mun samu ziyarar malamin mu a Sheikh Imam Nasir Abubakar Mera Albani dan masanin Mera ya kawo na ziyarar karatu muna fata Allah ya saka da alkhairi a yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani jiya mun kwaso kan misali aya 81 yau kuma za mu tashi aya ta 82 insha Allah malam bismillah أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يوم مسلمين الله تعالى يسي أفلا يتدبرون القرآن yanzu مسلمين ba su la'akari da alkur'ani ba su lura da abinda da ƙur'ani ya kunsa su gansu cewa ƙur'ani ba maganin wani ɗan adam bace ko maganin mala'ika ko maganin wani aljani Walauka na min indi gairin lafi da ƙur'ani ya kasance a wajen wani wanda ba Allah ba da maganin wanta wanda ba Allah ba Allah ta'ala ya ce la wajadu fi ikhtilafin kaseera da sun samu saɓani mai yawa a cikin shi inda ƙur'ani magana mutunci ko maganar aljani ko maganar wani mala'ika ce da sai an samu tumka da walwala amma da yake ƙur'ani maganar Allah ce yana tafiya duk tsayin tun daga farko shi. babu wani saɓani a ce wanga hukunci ya ce wanga hukunci ya soke shi nan an samu matsala an ce kaza rana waga magana ta saba da waga magana wallahi yan uwa musulmi qur'ani magana Allah ce shi yasa ya zama gagarau duk yadda mutum so ya gane kure na qur'ani bai iya shi yasa Allah ta'ala ya ce su musulmi har da kafiran ma wani yasa ba su da asali da qur'ani su ba su gani shekara nan qur'ani yake har yanzu ga harafi guda an kasa canzawa ciki kuma har yanzu an kasa kawo aya guda ne babu ko mai iya larabcin ka duniya ba ka iya kawo irin ayar zan da hikima da balaga da fasaha da zalaƙar da a ciki wallahi mutum bai iya shi za ka ce ƙur'ani gagarau ne kana ganin larabawa ko an so a kawo irin ƙur'ani ba a iya ba sai a yi larabci sai a kama dagensu akwai wani kafiri da so ya yi ƙur'ani ke kawo sura yin tashi sai wani larabci da ya ba mutane dariya ya ce ya zifda'u kamtu na ƙirina a alaƙi filma'i wa a farki ne lalma'i ta fi wani shirin tam na'ina wai ƙur'an ya kusa ya kawo iri ne sai ce ya zifda'u ya ke faɗo kamtu na ƙirina ki nawa wai irin ƙwaƙwa inda ka yi eh, kwaɗo kai cikin ruwa wai kuka nawa ka yi tasowar ka saman ruwa da shiga cikin laka ba ka bulkuta ruwa wasu ya aya ƙwararren da ya so ya kawo sai aka kawo dariya ɗaya Su za ka ga suna ta ƙoƙarin kawo irin ƙwararren ba su iyawa alfilu malfilu a ma'azara ka malfilu wai giwa giwa mai yin sadaka abin kuma giwa sai a yi ta dariya suna waɗin kalamai ba su iyawa wallahi jama'a ƙwararren ga ne ko wani mutum ya so ya larabci irin ƙwararren ba zai iya ba to kai musulmi da Allah ya ba Qur'ani ka iya karatu ne ka ka wani abu ciki ka yi la'akari da kyau Allah ya baka alheri ne yawa ya Allah mun gode maka da ka ba mu Qur'ani saboda haka wannan Qur'ani ya gwada cewa inda inda wajen wani Allah yake da sai sabani ya fita yanzu ku ribi a saura yahuda sun burkice ta su cikin su abubuwa ciki ku dibi linzila, littafin annabi isa kiristoci su cikin zafon su canza abubuwa da yawa a ɗebe wata aya a kawo wata amma wallahi ƙur'ani ko harafi guda za ka zaka wa harafi guda tal wani alifin za ka ɗebe da inda yake sai a gano sai a ce kare ka walla. jama'a an ce an zafi ƙur'ani an zafi cikin kwamfuta kwamfuta ta tabbatar da wanda ba magana mutum zawo an sa cikin na'ura ta auna sai ta bayyana qur'ani ba magana mutunta ba magana Allah shi jama'a bai ishe ku ba mutanen da sun kwasuwa qur'ani walakanci Allah ya walakanta su akwai wani kafiri da ya watsa wa qur'ani kalanzir ya so ya kirsa a shana da shana ta taya ta kama jiki ne shi da qur'ani ya jike amma wuta ba ta zai shi ba sai da ya gama kolewa gaba ɗaya an kasa kashe wutar da an jikin shi yan uwa musu gobara aka da gida sai a ƙwarani bai kone ba mun sha ganin an yi gobara sai a ƙwarani bai kone ba sannan bayan haka ku kalla ku gani irin waɗanda aka so a halaka sai a ce a wa ƙwarani wulaƙanci akwai wata mata su ce wajen bokaye saboda wata bukata aka ce mata sai ta kada ƙwayoyin cikin matsayi sannan bukata ka biya kuma ta yi haka nan bukata ta biya amma daga baya sai da baibayo sai ciwo ya dawo mata rashin lahiya ya kama ta yi yawon asibitoci daban-daban babu magani duk in ta zuwa za ta yi babu magani ta samu kuɗi kan amma kuɗin ga duk wurin magani suka zuwa ka sai ka kai wajen wani malami ya ce mata wai ke ba shi wa Allah lahin koyi ba ta ce ita ba sallah yanzu wa Allah amma tana iya suna akwai wata rana ta kai neman wata bukata wajen wani boka ya ce mata sai ta kada ƙwarai cikin matsayi kuma ta kada sai ce mata zuwa za a yi a ce a tone a hidda ƙwar'ani nan sai su ce ai an daɗe yanzu ƙwar'ani ya riga ya lalace ai ya ce mata a ce dai a hisuwa an ka ce an kama tunan matsayi an kama tunan matsayi ya riƙe ko da an ka cimma ƙwar'ani ko ya bai ba ana hissai sai Allah ya fara baka lafiya to saboda ƙwar'ani littafin Allah duk wanda ya taimi walakanci wala shi ko walaƙanta shi ko duk wanda ya riƙe shi ƙwar'ani duk wanda ya riƙe shi da kyau wallahi sai Allah ya taimake shi amma matsala ne yanzu za ga mata sun cin alqur'ani ba ku karatu ne ku da yi musabaqar da an kai kwanan baya makarantar malam duk wanda ya ga abu ya bani shawa matan aure suna musabaqar qur'ani mata aure da qur'ani hizo goma cikin kanta wata da hizo ashirin cikin ka suna harga, wata da hizo talatin kai har mai arba'in akwai nan gaba za mu samu hafizan ƙwar'ani matan aure girkin abinci bai hana musu tilawa bai hana musu har ba sharar gida bai hana musu ba tarbiyyar yara ba ta hana musu karatun ƙwar'ani ba amma yanzu ga mata nan babu ruwansu da ƙwar'ani kamar dai ba littafin allah na ba muna ba shawara ya ku iyaye mata ku duk ufa da ƙwar'ani wallahi za ku ga bambanci Allah zai wa rayuwarku albarka Allah zai wa ɗiyanku albarka Allah zai kuma ku gama lahiya. amma wa ƙila ƙur'ani ba a karatu ne akwai matsala ƙur'ani cikin ɗaki ba a karatu ne wallahi akwai matsala sai a wani ƙur'ani ya yi ƙura ya gari ba mai karatu ne to ya Allah ka babu ikon gane saboda ka littafin Allah ne ana son a dinga karatu ne ana lura da abin da a cikin shi Allah ka babu ikon gane غو الله تعالى واذا جاء امر من الامن اذاعوا به او الخوف اذاعوا الشيطان إلا قليلا وقع آياتنا مقالة Allah. حال Ta'ala الله الله تعالى a amurin min su munafukai idan wani al'amari ya zo musu daga masu imani daga fadar manzon Allah sallallahu wani labari ya to musu wannan labari na ƙunshi zama lahiya mummine sun ci nasara sun ta yaƙi an ci nasara an samu ganima awul farko kuma labari mai cikin tsoro Allah ya ce a za'o bi su dinga yaɗawa dinga yaɗawa suna bara rawa ai kun ji kun ji abin da ya faru Allah ta'ala ya ce wa laurar duhu ila rasuli da za su mai da wannan al'amari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum ko da za su mai da wannan al'amari zuwa ga shugabanninsu la'alimahu alladhina yastami'unahu minhum Allah ya ce da waɗanda suke bincike game da shi sun san abin da yake kunshe da shi daga cikin su kenan da za a mai da al'amarin wannan labari zuwa ga manzon Allah sallallahu ko kuma za a rasa zuwa ga shugabanni jagorori da Allah yana sanar da su su masu bincike game da shi wannan al'amarin ko bincike game da Qur'ani Allah yana sanar da su abin da a mahita sai Allah ta'ala ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba don fara Allah da rahama ce da yi akan ku ba ya ku musulmi lattaba'tum shaytana illa qalila lalle da kun bi shaytan kun koma yan amsa wa shaytan illa qalila sai yan kaɗan daga cikin ku da su dira da su da shi ne halaka kowa da kowa yan uwa musulmi wanda aya din take gwadawa shine idan al'amari ya zo ko na tsoro ko na aminci to ana kan a ba ma'abuta ilimi su yi a kai ne su zagi a kai kada a yi sauran gaugawa al'amari waga aya na da kyau ya kasance mata su fahimci abin da take ta kunsa al'amari in ya tuho na da rikicin zama aure a sai a samu masu hankali masu ilimi su zauna Allah na ba su mai zafi al'amarin irin yadda aure ka rikicewa sarƙa faɗi ki rikice a su gane ina lahi yake lahin mata ko lahin miji a samun waɗanda ma'abuta ne. ƙwararru kuma wallahi haraka aure ba wai sai mai ilimi ina ka gane matsala aure ba a'a har wanda ya ƙware cikin harakan mata wallahi idan aka sai aka zamna ana gano ina matsala saboda kuma ta Allah ya zarbe ku ta rana in ana in abin da ka damun ku ne yake sai ku doshi nan sai ya zan ai da ina wata suke nan ba sani manan na fi sai ai zan uwa daji ana faɗa idan na wurin gyaran lalura ba a gane ba nan tana cikin gida magani na cikin gida to saboda ka shi sa aka so a sa masana waɗanda a ƙwararru a sa su zama su bincike shi wai auren ga ya kan zama lahiya ni a dalili akwai wata yarinya da ta yi aure mijinta sun kan zama lahar da shi ko shi ya kai ne ya kwanci mi ita ma ba san mi a dalilin nun ba wa zama lahiya sai aka sai aka sawa bincika mu gani ni aka tura da in binciki miji mi a matsala shi ko wani aka sa ya ta bincike mata mi an matsala ni ne bangare da ta ni bincike abinda ne gano na ɗaya na farko dai Allah ya bi arziki da ya kuma arziki ya yi ƙasa na farko ke na biyu abinda ne gano yana ɗiba yana alheri wani wuri shi bai mata yana iya in yi shi yana iya buhu ɗari sai ya ɗauki buhu ka za ce a ba wani a ba wanki a ba wani a ba wani ita ne ba ta son guda ba ji ba ina ba ta gane magana ka kenan sai aka gano ashe ga inda matsala take kenan shi shi na da laifi ita ma da laifi to mu kan mutum yi bayanin abin da muka gano ba mu sani ba abin an gyara matsala ko ba gyara ba mu sani ba amma dai mun shiru ko ba gaskiya ba amma mun yi bayani abin da haka gane yau jama'a me ya sami za ka yi bugu ɗari na shinkafa ba ka wata ko bugu guda ciki kuma sai ka dinga yin kyauta ka ba wani ka ba wani ka ba wani shin ba ta da hakki ita wai ma ya aiki abinci eh ita in ya tun da daji waka mai kunu ko shayi ko zagaye ita akwai haƙƙi ko ba ke da tunda tana da haƙƙi ya kamata ko bugu ya ba ko ba gaskiya ba sannan ana ba ka a cikin ba wani ke ba kai a hana mata jama'a akwai matsala ko babu Sau daga ita ko ta kasa hankuri sai ta ji haƙƙin ka sannan matsala ta gaba da shi na harkoki manya ana cin daɗi sosai yanzu kuma abin ya jaja baya shi ko abin da mata ba su gane wa fara namiji da ana harkoki na manya ana cin kaji ana harkoki da manyan kuɗi cikin gida yanzu abin ya ɗan rage maimakon ta bibi yanayin da ake ciki ba ta bibi ana son mutum ya hankali ko ba gaskiya ba an ce ruwa cikin tokai sai shi mai hankali wanka to muna roƙo Allah ya ba mu ikon ganewa kenan ina son in ba mata shawara da kashin wa aya duk abin da ya rikici maka ko tsakaninka da mijinka ko tsakaninki da abin ke ki cewa Allah ta samu masana ki musu bayani don a samu mai tafiya lamari kuma tabbas za a samu mai ta suna da Allah ya ce la alima hullabi na yasabitu da gumin wayan suke bincike Allah sai ya sanar da su abinda an matsalan nan to sai Allah ya rufe aya sai ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu lattaba'tum shaytan kenan samun qur'ani cikin ku rahama Allah in ba dan qur'ani nan da aka karantawa ba ana fahimta abin da ciki Allah ya ce da da yawa sun bi shaytan sai yan kadan da an fi qur'ani za a bi shaytan kuma da yawa daga cikin mata saboda sakin qur'ani suka bi shaytan da yanzu ka gama zuwa wajen bokaye ƙwararri sun da ko shaidan mutum ya zuwa wurin boka shin ta bi ƙwararri ko shaidan ta bi shaidan ta ce da inda ƙwararri an gaba sai a samu waraka amma saboda an bi shaidan ba a samu waraka sai dai a ta wahala ubangiji allah ya kare gaba sai allah ta'ala ya ce وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرم المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا Allah maɗaukakin sarki ce faƙatil fi sabilillah kai yaƙi ya kai manzon Allah saboda Allah kai manzon Allah Allah ya ɗora maka kai kamara ka ja daga ka hito zuwa yaƙi saboda Allah ko kai kaɗai na sai Allah ta'ala ya ce la takallaf illa nafsa ba a dora maka sai ba mana ba a dora maka kowa wahala sai kanka amma dai wa harril mu'minin ka kwadaitar da mu'minai la takallafu illa nafsa ba a dora maka kowa sai kai dan kai ajja gura al'umma amma wa harril mu'minin kwadaitar da mu'minai sai a yaki tare su asallahu an yakufa ba'sal ladina kafaru ana sa ran Allah zai kame yakin kafirai Allah zai riƙe hannunsu Allah zai ba da nasara a kansu wallahu a a san. Allah shine mai tsananin yaki Allah in zai yaki mutum yaki yana tsananin kwarai da gaske wa a ashartan kila kuma Allah shi tsananin azaba duk wata azaba take azaba Allah idan muka nemi wata ayyan wa musulmi tana karantar da mu cewa manzon Allah Allah ya ce sai ya yaki shi yasa in za ana yaki in kowa ya ƙi tuwa manzon Allah shi ɗaya na zuwa kuma ya haka sai wani yaƙi duk da yaƙi ya ɓaci manzon Allah bai gudu in kowa ya sheka da gudu manzon Allah bai shekawa da an ka sai yaƙin hunaini sahabbai sun gudu su da yawa sun kai su dubu takwas ko dubu goma amma da an kai musu wasu dubara kayan suka musu dubara sai suka dinga yi cikin ƙasa sai ga musulmai sun gudu sun juya baya manzo Allah ɗayan kawai tsaye sai mutum biyu tare da shi ga su ayyo ana ana ana ana ihu za a kashe manzo Allah sallallahu an taso mai ka'in da na'i manzo Allah bai juya ba sauran sahabbai sun gudu sun sheka da gudu suna nan sai suka kusan kawowa duk wa'anda hankali su ya tashi za a kashe manzo Allah lokacin sojoji ga su da yawa wajen kusan dubu takwas an taso ma annabi shi kadai kawai sai manzo Allah ya ce ma sahabin da aka buga domin tsakuwa ya duka sai jin tsakuwa ya ba manzo Allah suna shiga hannun manzo sun kama tasbihi tsakuwa shiga hannun manzo sun kama subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi manzo Allah sai ɗibi ɗauko nan sai ya watsa wa kahirai inda suke duk yawan su gaba ɗai sai da tsakuwan ta farfashe ta kuma son kan tsohuwa ta shiga mu kowa cikin cikin su na shiga cikin irin su kuma suka dinga jin bala'in yaji sai kowa ya biyu ne ya yi suwa ya kama manzo ido sai manzo Allah ya sa a daga kiran ya ayyuhal muhajirun ilayya ayyuhal muhajirun ilayya ayyuhal ansar ku dawo ku zo ga ina kiran ku ya ku mutanen makka da madina manzo Allah din sa ara kiran su bayan sun juya sun shi da gudu to shi yasa yaki manzo Allah yana tsayawarin wurin yaki bai juyawa kuma bai gudu ko shi irin sai ya tafi kuma in ya tsaye bai juyawa to shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya faƙatin fi sabi la tukallafu illa nafsa ba a ɗora ma kowa idan dole sai kan kai amma wa harin mummina ko ita da mummina zuwa yaƙi har mata suna zuwa yaƙi amma in suka ta yaƙi suna da ho abinci suna jinya mara lafiya suna kula da kayan da an ka bari don kuma da na aisha an sha zuwa ita yaƙi suna jinyar mutane marasa lafiya mata kai wasu mata ma in yaƙi ya kasame suna ɗaukar itace da su aka yaƙi saboda su sabbai mata sun yaƙi kwarai da gaske akwai ummu amma da sauran sabbai mata su suka yi yaƙi a dage ƙato sai ya faɗi da saboda ka ana son mace zaro ba sosai ko ba yaƙi na tsara in tsara ba ana son mata masu kama jiki akwai mata masu kamar maza amma ga gida sai kuma ya dake san manya ɗa ba su iya aikin kuma cikin gida taliya ko su Allah ya gyara a sai mace suka batta zamne sai ka sai wurin aiki ka dawo da azumu tana na wani na da ba sai sha daki ba ba sai wanke wanke ba sai wanka ba tana nan zamne ai ga kusale kusale ta hita amma ko ta ya zai da mana abinda aka so mutum mai kazar kazar mutum mai kama jiki manzo Allah ya ce al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila mu'min da'if wa fi kulli khair manzo Allah ya ce sama sama mu'mini mai karfi mai kama jiki ya yi alheri kuma ya yi soyuwa zuwa ga Allah bisa ga mumini mai rauni wanda a rago manzo Allah ya ce amma cikin kowa na alheri ga da ƙwarfiyarki ga gashi da ki, amma sai ki koma wata irin raguwa cikin gida ba ki iya makanki wanki ba ki iya wanki kayan yarenki ba ki iya wanke-wanke ba ki iya sharar gida ba ki iya gyaran baɗaki ke ga kin da sai dai la ilaha illallah ba a san musulmi haka nan sa kuma kama jiki ne kada a to a na ka gidanka don wallahi wani ito sai a gina gidanka sai an kuma a duka tsegomin ka to saboda muna ba mata shawara shi yaƙi ba sai ta kobi aka yaƙi mutum na yaƙi abokan adawa a shigo gidanka a gidanka ɗaɗɗaɗɗaf babu in za a sute ka ka gyara komi ka yi da suna jiran mutane ga karatun ƙur'ani ga tsiyamun laili ga azumin nafila amma in mutum ya zarabo azumi daga shekara ta shekara ya kai in mutum ya zarabo karatun tsaniya bai iya wata daga shahida ta shahida a dai samu kushin a kwanta a samu katiya a kwanta sai kwana hamidu ya dawo ba a abinci rana ba to yana jin wasa ya ta faɗa ko sana faɗa muku yi wasa sa faɗa in miji ya dawo ido da sai ja iska a ɗauka sai ya isa kwana ɗage kai ba ki abinci ba to ya kwana kwace ta ila illallah to saboda ka ana son mutum ya zama mai kamar kaza. Allah ta'ala ya wa annabi bishara cewa yakin za a yi da kafirai yana sa a kare su. Allah zai kama hannayensu ba su iya yaki wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allah ka babu ikon gane gaba sai Allah ta'ala ya ce من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة uwa musulmi waka aya tana magana akan taimako mai kyau taimako na kwarai ka taimaka mutum da abin zai amfane shi ka ba shi shawara ga abin da in ka aza shi zai amfane ga rayuwa ta ko kuma ka wa mutum wata hanya wanda zai cin abinci har ƙarshen rayuwa ta ko a koya mutum sana'a ya iya ko a koya mutum noma ya iya ko koya mai wata sana'a wanda samu kuɗi ya iya ko koya mai sana'a hannu da cin abinci ya iya to Allah ya ce wannan taimakon za ta samu kaso mai lada a kai in kuma koya mutum mugunyar sana'a ka ba mutum mugunyar shawara ka aza haiga mugunyar haya ya hau to wallahi sun zulubin da ya faso sai a raba da shi na Allah waɗaukakin sarki ya man yasfa shafa'atan ta ya lahu nasibun min duk wanda ya taimako yayi ceto ceto mai kyau kawa mutum hanya hanya mai kyau kila ka samu mai aikin gwamnati inda duk wata yana samun albashi ya ciye ci da iyali to duk lokacin da ya samu albashin nan ya ce sai abinci ya kai iyali ya sun ci sai Allah ya baka lada wanda ya ceto mana taimako ke koya mata sana'a hannu ta iya ta iya turare ta iya tokar wanki ta iya ɗinkin tela ta iya sana'a ce ki koya mata Allah ya ce wannan sifar na siya yi duk lokacin ta yi wannan aiki aka biya ta sai Allah ya baki lada aka wannan aiki shi na Allah ta'ala ya ce wa man yashfa'a a sayyi'a wanda kuma ya mugun taimako ma'ana ka tun ga ya hanya ka ba shi mugun shawara ya hau kamar yadda aka samu wasu mata a eskima suna zama lahiya da mijinta suna zama lahiyar su lau ba matsalar komi ki sasa ɗaki ki ba da mugun shawara ki ce wallahi namiji in kai mai lallallar wallahi tuwa ka shi ma walaƙanci tashi ga kanki yi kaza yi kaza yi kaza ba a kwanci namiji na murzarka gaban zaɗi kuma mai da ka san buya ba a yi haka nan tashin ɗayar kanki ki ba ta magoyar shawara ta hau ta burkita da mijinta na gata da Allah duk zunubin da duk waɗanda sun ke su mutunci ne wallafi sai an ba ki lada kan wani sai an ba ki zunubi kan wani duk wanda ka koya mu wani mugu abu ya iya duran da ya mugu abu na wallafi sai an rubuta ma zunubi kai da ka koya mu shi yasa manzon Allah ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yawm al-qiyamah wa man sana sunnatan sayyi'a duk wanda sunnata wata muguyar sunna wata muguyar dabi'a ya aje ah ya koya mutane falahu wizruha ya zunubinta wa wizru man amila biha min ba'dihi da kuma zunubin duk wanda ya aiki da ita bayan wucewa ce ila yawm al-qiyamah ta zo fashin kiyama shi yasa jama'a in za ka koya mutum abu koya mai alheri mata ku koya mai ƴan uwanku mata alheri ka koyar sai ka daga ina koyar sai ka daga shari da duran da an kai shi wallahi ko kana kwance kasa wallahi sai an dan mana haka mishi kana san kwanci saboda ka bakar tabi'a ba abin koya ma al'umma ba taimako aka so mai kyau ka taimaka wa mutum ko ka saba ki a taimaka wa mijinki mai hali sai wata ruwa a cikin tana neman taimako da Allah a taimaka mata samu ta hanyar da ta ci da ɗiyanta marayu misali sai kiwa da ke magana sai ya mata hanyar ta samu wanda taimako mai kyau amma ka azama tun da mugoyin hanya na rantsi da Allah duk yayi wannan aikin kai ko ka mutu shine Allah ya ɗauke ka ka magana cikin Qur'ani ko ya ce yace inna nahnu nuhyil mauta wa nafsu ma qaddamu إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله بارك في سرك إنا نحن نحيي الموتى للي مو مو كراية مكتوب إن جاء الله رانتا في القيامة ذا مرأة تاشي wa naktu ma qaddamu kuma na rubuta abin da suka gabata a duniya duk abin da mutum yayi rayuwa sai mu rubuta wa asarahu da kuma gurabun baya akwai wanda kuma tuwa ya bar baya da kura ya mutu ya bar baya da kura saboda ya koya ya koya ya koya wa ɗaya ne mugu abu ya koya wa makwabta mugu abu ya koya wa al'umma mugu abu kai ko wata bakan magana ga bakin da aka fara da an ka iya duk wanda ya yi sai ka samu zulubi sai ka wani hali wanda ba na kware ba sai ya koya ma mata shi wallahi duk wanda yake ka musulmi zulumi shi yasa aka san mata ku kwanta da hankali mutum yi wato ne kiyamun laili wannan ha ko magana ka san in ba fanta ba in ka hudu taron banna kama bakinsa ka rike bakinsa kada koya da mugun al'ummar ga manzo Allah yana kishinta duk wanda ya kawo bayar cikin ya kawo annabi cikin ya dafa. wallahi sai ya samu zunubi shi jima'a ne yasa aka ce dan dan annabi adam na harko kabilu duk wanda ya kashe kai inda da gangan na hakkin mutum tun daga zamanin annabi adam har ƙarshen duniya duk wanda ya kisan kai da ganganci bisa da ganganci dan dan annabi adam na farko sai Allah ya fara sai an sai an fara da nabi ya tsamme na hakami shi na kashi ne kisa lianna huwa awwalu man sanal qatl shi an na hukun da fara sunnar kisan kai a duniya da wanda ya sabin daga ya halbi da wanda ya sayu ya soki da wanda ya kunna wuta aha haƙori da wanda ya sa guba cikin abinci an ka ce an ka mutu ɗan ɗan annabi adam sai an ɗame ka saboda shi an na farko da ya fara kisa a duniya to bayan haka da shi ko duk wanda ya kawo ta muguyar ɗabi'a ya koya mu wasu to ko bayan ya mutu muguyar ɗabi'a na an kai sai an rubuta mai zunubi shi aka magana wa asara ko baya da kura ke ka mutu kamar baya da kura. wasu mata an da rabe su sun iya koya ma wasu mata biyar gidajen bukaye ita wata boyar Allah ba ta kosa ina gidan bukaye ke ba ko kuɗi aka ba ta aka sai gure gidan boka ba sani ba amma tana gidan miji ki tuwo ki dinga lalayarta ki dinga lallacinta ki dinga jan hankalinta sai ke kai ke kace ke kai gidan boka har ta kware ta iya to ke koya ke koya wata mugu ke koyi jira a zai faru gare ki saboda muna kira da iyaye mata duk wata harakar mugawa ba aikin kuna ba kakka sa hannunka baka iya ba in ka game koya yana koya ba mai kayan tahiyarka ubangiji Allah ya kama dace shi na Allah wanda kuken sarki yake cewa wa man yasfa shafa'atan sayya duk wanda ya mugun ceto mana ya koyar da mugun abu ya kullahu kiflun minka yana da wani yanki na zunubi daga wannan aikin da ya koyar wa kana Allah ala kulli shay'in muqita Allah ya kasance mai iko akan dukkan komai Allah ya kasance mai iko akan dukkan komai shi an muqita ke to ya Allah ka ba mu iko gane Allah ka ba mu ikon koyar da alheri shi yasa matar ta koyar da diyanta alheri sun ka iya sun yi tarbiyya sun iya gaida mutane suna ganin girman mutane suna mutunta mutane diyansa ba su wulakanta ko wallahi za ka ga Allah ya ware wata albarka ko bayan ta mutu tarbiyyar ta koya mutu wallahi suka ake fi Allah ya ba ta lafiya tana kasa dan training da intana shege din tarbiyyar ta koyar ko karatun ta suka dauka yanzu ba ku labarin bin mamaki Masallacinmu na bariki sallar asuba suna ga yara yan ƙananan shekara bakwai takwas sun to asuba amma uwayen su ba su suna suna suna kwana tarbiyya wata shi uban yana sai ya ja zane yaro ne ana na ana sallar bahin ga ɗaya ne sun to sun to masallaci sun sallah sai abun ya ba su haushi ina uban yake ga yan yara yan ƙanana shekara bakwai takwas zuwa goma wallahi ya ba san sanar ne wa uwayensu addu'a ba nace eh yaran da ubangiji Allah ya wa uwayensu mata albarka uwayensu mata na ce ba mazan ba ko ba gaskiya ba saboda uwa ta yi kokari mataki na farko samun tarbiyyar yaro a fara koyar mahimmancin kiyaye sallah mataki na biyu a koyar da shi ilimin addini da ke yi haka to Allah ya taimake ka tarbiyyar yaron don da sallah don wanda ya tsare ta ba a gani wuraren mugun abu ilimin addini duk wanda aka shi bai yin aikin jahilci za a ganin yin uwaye ne don yaro in yi aikin jahilci uwaye na ka ɓaci sai ce kaza kaza ubanka kaza kaza uwarka sai a zanga ɓacin uwaye saboda tarbiyyar uwaye ne ta jama'a ina fara zara magana amma in ka bayar tarbiyyar kwarai al'umma sai su Allah huwa uwa yawan ga yazo albarka wata rana wata yariya ya karama a shi ya allu a yi magariba sai maka ta aji kayan ta yi arwalla ta shiga wata yan baranda a nan gehe ta yi sallah sai ma kawo mamaki ke ji in yariya ga Allah ya karama yara shekara bakwai ta aji kayan ta yi arwalla ta yi sallah muna gama sallah ita ma ga ta yi sallah to wagar akwai alaƙa tarbiyyar gidansu to shi na aka kama koyawa mutum in suka girma suka za abin kwarai za su yi miki addu'a sai mun gode wa uwan mahauru mun gode mata suna koyar da mu muna yin sallah sai ta yadda mu mai sallah cikin lokaci Allah ya gama ta ba ɗan Allah ya mata rahama Allah ya sa ta hujja sai su ji daɗin wannan tarbiyyar sun zama na kwarai amma ke so kina dariya kuna kallo da ke da yaren da kuna dariya ga talabijin ki dariya kuma su yi dariya wata rana wani abin ta ɗaya tuha ta ga ga ɗaya ku tage da ke ɗaya kuna kallon kuna kallon talabijin saboda ba ki da hankali ku koya ma ɗayan kallo sai sa da mugunya tarbiyyar da adda waɗannan mutane waɗanda aka kallon wai a ce wai suna koyar da darasi suna koyar da wai yadda aka zama aure kai yanzu wata ki aure koya mata da aka yau da aka zama aure su yan fina fina ala aure gare su har dukkan su aure gare su wata ta kashe aure saboda tana ganin cikin gidan aure a ta samu wurin tun ba ta samu nisa ta kashe aure ta kama zaman tana fina finai wa'in za ta koya miki wanda aka zama aure wai kai yanzu hankali na ɗauka wanga abu tawa mirin sa uban wala ya sako ta ke ke da a gidan aure ɗin ta koya miki za ta zama aure saboda Allah kuma ga da yake kuna kallo tare ai sallah azhar ba ki shi ba yi la'asar ba ki shi ba kuma da ke yake kuna zaune kuna kallo kuna da kuna dariya dan ba ke da hankali dole da ka fada wa gaba gara saboda abin ciwo gare ga 'yan mata sun babbar ka ce muna wannan ana dubi su har da qur'ani ga lokaci gare su ga kurciya ga gidansu babu yunwa amma mai ɗauke hankalin su kallo ta tuwa islamiyya karatu ba su gane koyi mu darbale ba ku kyauta mana ba wallahi kamata yadda muke da yan mata masu tsari kada kallon ya ɗauke hankalin su su harsa ƙur'ani sai su yi karatun lahiya su yi ilimi mai zurhi so su umarni al'umma amma kallon ya ɗauke hankalin su daga yare ya ƙarama shekara bakwai an fara koya masa yadda aka soyayya wata iya soyayya la ila illallah Allah ya mutu gaba wa ila hayyikum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha ta'ala ya ce wa idan hayyitun bi tahiyyatin idan aka gaishe ku da wata gaisuwa aka yi ma gaisuwa ta assalamu alaikum Allah ta'ala ya ce fa hayyu bi hasana min ku ko ku gaisuwa ma'ana ku mai suwa gaisuwar da aka yi muku da mafi kyawu da gaisuwar da aka yi muku aure zuwa ku ku mai shi yadda aka yi muku an ce assalamu alaikum to a son ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ƙara wa rahmatullahi ko kuma in baka iya ƙara wa rahmatullahi kai ma sai ka ce assalamu alaikum yadda an ka ce ma assalamu alaikum zama ma ka ce assalamu alaikum mata amma abin da musulunci ka so ne idan aka yi ma gaisuwa assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga shi ka kai mai tahi dan ka ƙara mai wa rahmatullah in kuwa ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka gani ka tai koli ke to shine Allah ka magana anan amma haramun na ai ma gaiso musulunci ka ce ina yini ko ka ji an ce assalamu alaikum sai a ce nan nan ga la ilaha illallah eh wani mutane da wani akwai ta su ma wasu iya sallama ba sai a ce salamu alaikum sai ce mara ba ko ba ƙara daga bakin nan ta gaba an sallama ba abinda aka so shi ne mutum ya iya sallama assalamu alaikum cewa alaikum assalam to daga na yan gara ma a ce na nan ga yan gara ma a ce mara ba ki biyo baya amma ka ansa mutum sallama da in ka ansa ba kai lai abinda as-sallama ta musulunci yin ta sunna ne idan ka ce mutum assalamu alaikum kayi sunna shi ko yanzu wajibi na ya amsa maka in bai amsa maka ba dama akwai mala'iku ta da shi zai su amsa su kyale in ka ce an sallama sai mala'iku su amsa su kyale wanta akwai wani tsakani da dan uwa ne babu shiri in yace assalamu alaikum bai amsa akwai abikiyar zama da abikiyar zamanta zama ya yi kamari ya ɓaci babu asalamu alaikum akwai wata ce ga su malam shi ina da laihi in ni ba sallama ba ta amsawa ina da laihi in ni ba sallama shi ba ta da laihi in ni ba sallama ita da laihi da ba in dai akwai musulunci tsakanin to ita asalamu alaikum ko mutum ya kashe babanka ya ce ma asalamu alaikum ba na ka amsa ko babanka ya kashe da umarnin Allah ne idan aka gaishe ka ka amsa to bale zamantakewa ta haɗa ku kuna musulmi ku duka na yi wani darasi wata rana ga mata nake musu hakkin da akwai tsakanin abikiyar zama da abikiyar zamanta ya wuce hakkin da akwai tsakanin makwaci da makwaci ya wuce nan amma dai wasu mata wasu fahimce ne ba ni ku na tabbatar musu da cewa mijinku guda da ke da ita hakkin da akwai tsakaninku har gaban Allah ya yi hakkin wanda ga gida ga gida wallahi to ya za a ce ga kiga ta haɗu ba ku assalamu alaikum don mi shi yasa wani mata suka barko ma kansu musiba da kansu mutum ya yi ma assalamu alaikum ba ka ansa saboda mu ka ansa ta ciki da ciki babu sai kamar da haka cewa alaikum salam shi jama'a ko gaban zana hukunci yake ai sallama musulunci ba gaban zana shari'a ta ai sallama idan ka ce mutum assalamu alaikum sai Allah ya baka lada goma kai da kai sallama in ya amsa sai an ba shi lada goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai an baka lada 20 in yace wa alaikum assalam wa rahmatullah sai an baka lada 20 in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai an baka lada 30 shi ko in yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai an baka lada 30 sannan in kuka yi musafa a ranar kafin ku rabu sai Allah ya gawa ka ba kowa cikin jama'a akwai alheri ko babu amma wani saboda ya yi ma ba daidai ba kila ka gaɗi mata ya sai ya zama ƙasa baka samu ba ka mai sai abokin adawa ko ya sai ya salamu alaikum sai ya gum in ka to ka bashi hannu sai ya kawo da ka yata bai amsa saboda mai saboda ya yi ma zama ƙasa baka samu mata ba So duk ire-iren waɗanda Allah suna daga cikin abubuwan da ya kawo ba tsakanin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku shiga aljanna sai kun ku ba ku shiga aljanna sai kun yi imani sannan ba ku zama masu imani sai kun so junanku sai ce kuna so in nuna muku abin da in kuka yi shi za ku so junanku sai sabai suka ce iya eh, rasu da sai ce aushi salama bai da wa a sallama tsakanin da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba kowa ka samu yi mai sallama ko ka yanka ce gida cewa mutum ɗari sallama ko sun yawa a rage to duk wanda kawo ba sallama sai an baka la talatin talatin talatin ga ɗari nawa eh jama'a ana sallama saboda ka yin sallama addinin musulunci ne hakkin aljanna ana sallama jama'a ko ba sallama cikin aljanna wa ashabul yamin ma ashabul yamin na'am والسابقون السابقون لا يصدعون عنها ولا ينفقون وفاكهة لا يسمعون فيها لغوا كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء cikin aljanna ba ka jin wata magana ya illa kilan salaman sai assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a akwai alheri irin Allah ya bai ba mu sallama ka dan uwa musulmi ka ce assalamu alaikum ya amsa Allah ya baka lada ya bashi lada akwai alherin da kai ka samu lada ya samu lada lada gaba da ba a tafi da kuɗi wallahi wani lada sallama za ta kashe aljanna lada sallama za ta kashe aljanna lada sallama saboda mutum na mai yawan sallama ga mutane to Allah ka babu ikon gane saboda ka shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ya kasance mai lisahi akan kowane abu Allah ya lisahi komi ladaka sallama da kai Allah ya lisahi ta kowane wata wani aiki sai Allah yanzu Allah ya kaze ba ta lada amma kai baka san yara take ba ni ba sai ya take ba kai baka sai ya take ba sai hilin kiyama Allah ya gwada ma ga ladar ka ta sallama ga ladar zuwa kanta ga ladar sallar nafila ga ladar yawan miji da'a ga ladar ka zafi a tara maka wuce aljanna amma nan duniya an ba baka san ina ladar take ba ya take ya aka ga wasu ya ku iyaye mata kwantar da hankalinku da yawa ana kawo rahoto kuna gaba kuna gaba da junan da gaske abin da ka yawan kai mutane wuta akwai gaba da kai da mutum ba ku magana ba ku assalamu alaikum saboda ga saboda ai ma mai hit wata rana an zo ai wani hitin ka labari ya kai kunnan labari ya kai kunnan ka ai ma wani hitin ka yanzu wanda ya wani ka dauke abokin abokin gaba ba ku assalamu alaikum ba ku gaisawa kai babu ruwan kamshi amma kuma akwai musulunci na ya haɗa tsakanin manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk ranar atanin da ranar alhamis ana bijirwa da aikin bayan sai a gafarta musu sai masu gaba da juna sai a ce a kyale suka sun shirya manzo Allah ya ce in mutum yayin sallah tana wuce kai ne ta ce sama a gwada ma Allah ita amma masu gaba tsakanin sallar su ba su goce kansu da bakin za su tsaya da su ba su wucewa shin jama'a duk wanga bai ishe ku aje makaman gawa ba shi wai tambaye ku shi in kana gaba da mutum gaba ka za sa ya mutu ko kai gaba da gaba da haka shi ne saka farin ciki ko guda babu illa kowa suna cikin haɗari ke kina cikin haɗari isa cikin hadari kowa ya rike gaba gam gam gam ya rike sai ka zo ya fi sawa abinda a kyawun gaba haɗiyar ɗaya la haula wala quwwata illa billah in kuka yi abu ku yi abu amma ina ku da faɗiyar ku cikin lalura da saboda Allah ka kira ɗaya ka ce wallahi duk wanda kowa gidan wanki Allah sai ya yi albarka duk wanda kowa gidan wanki bai albarka yau kuma tana ƙara sa cika aikin banza ka ja faɗi yanka musiba gaban zaɓi in kai kai abokai ka je ka kai ka sai in kai ka yi ka sai ka yi su ɗiya ka sha musu lafi Allah ya ba mu musulunci don mu kashi gaba da musulunci da sallama rana guda kana gaba da mutum ka sallama ya ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam duk ko bi ka rushe gaba ɗaya ko bi ya jayi

Allah maɗaukacin sarki ce Allah Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa cancanta sai shi sai ce la yajma annakum wallahi sai ya tara sai ya tattara baki ɗaya ila yamin kiyama ta zuwa tashin kiyama sai Allah ya tattara ku gaba ɗin hilin kiyama kun yi su ga kunan la rabbikum babu shakku babu kokanto cikin wani tsara zai yi tun daga mutum na farko na duniya annabi adam har zuwa da wasan duniya wallahi sai Allah ya tara wuri guda rasu na asiri ke ba ka da tuwahi ban da tuwahi babu mai tuwahi ga jiki ne wallahi za a tara manzon Allah ya ce mutum na farko za a fara samun tuwahi ga jiki ne shine annabi ibrahim amma wallahi kowa haka bai tashi da wa'anda an san su ana gaba da waɗanda sun tuba kayan su mutu da waɗanda sun kai aikin ƙwarai da suke miyagu Allah ya ce la yaddi ma'annasu wallahi sai ya tara jama'a mutum yin tsoron tashi gaba Allah bai da gaskiya shi yasa Allah ɗaukacin sarki ta dan muna aikin da za mu yi gudun ga rushin zubanmu shi ne yawan istifari yawan istifari na roshin zunubi zunubin ka ya narki babu shi in kana istighfari ga Allah shi yasa manzo Allah ya ce ga yana istighfari sama da su 70 ina astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu in manzo Allah yana yi sama da su 70 mu kamata mu yi dubu dubu ke ga yini istighfari nawa kike saboda ko da ka ya ba zunubin ka yi kasa ya narki saboda yawan istighfari to ne Allah madaukakin sarki yace Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati wallahi sai ya tara ku zuwa hilin kiyama zuwa yayin kiyama la raiba fi babu shakku game tara za a yi wallahi sai an tara kawon mawalki ta haɗe ga mutum zai ga ya tashi kiyama kawon mawalki ta kwana ta tashi sai Allah ta'ala ya ce wa man asdaqu min Allah hadisa wane ne ya ce Allah gaskiyar magana babu duk magana da Allah ya faɗi gaskiya ka babu wani mutum guda da yake Allah faɗin gaskiya ga magana babu wanda yake Allah gaskiyar labari duk wanda zai baka labari labarin Allah shine mun mafi zama gaskiya ya Allah sauke ya mun Allah ta samu zaman lafiya kuma ina ganin kuma ta mu dakata saboda lokaci kura mu cikin karatu mu Allah ka yaje muna daidai ne kuma Allah ba mu lalata ka ya yake da abin da mutum ji Allah ma wa da sunan samu cika da imanin samu zaman lafiya yau ran sha bakwai ran ta neman tsoro kuma rayu kuma da faɗa jiya muna fata Allah ya ba mu iko taimakawa wani ta kawo taimakon su Allah ya saka musu da alkhairi Allah muna roƙonka marayun mu Allah kai ne gafar su Allah ka zama gasa gare su Allah ka share musu hawayen su ya Allah mu kuma da annan muna jiran samu lokaci Allah ka samu gama lafiya ka samu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji an yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh